wannan shine sabon kamfanin wutar lantarki na jihar zandar shi dai wannan kamfani ana tunanin ida shi a cikin wannan shekara ta 2022 nan zuwa cikin watan Desambar mai zakuwa shi dai wannan kamfani an aza tubalin shi na farko a ranar uku a watan ut shekara ta 2021 a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Muhammad Bazum. samun wannan kamfani zai ba da damar samun megawatt 22 na wutar lantarki samun wannan kamfani zai ba da damar bunƙasar da wutar lantarki a cikin jihar zandar don haka ni nake fatan allah ya ba da ikon i da wannan kamfani lami lafiya kuma muna fatan talakawa da an kai domin su su ci moriyar wannan kamfani don haka yan uwa sai mun ji ra'ayoyinku a cikin comment dan uwa idan zakuwa kace ta farko a cikin wannan tasha ta suleiman top 10 sai kai kokari ka danna mana kalmar abone daga mun dora sabon video ingantacce zai zo maka ta hanya mai sauki sannan ka ƙara daurewa ka danna mana kalmar like domin video ya ƙara isa wurin yan uwa ni Suleiman nake cewa da sai mun haɗu a labarai na gaba da yarda Allah